وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا ranar litinin watan ramadan yana da kwana goma sha biyar alif ɗari hudu da arba'in hijiriya kuma yau muna ishirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya wannan shine tafsirinmu na goma sha biyu dozin ɗaya kenan na goma sha uku kenan afuwan a wannan masallaci na alkhulafa'ur rashidun da ke kan titin alfalla a garin agege a jihar lagos kudu maso yammacin najeriya muna cikin suratu tauba jiya mun tsaya aya ta 66 to amma bayanin ta da ta 65 bai kare ba da aka alaramma tukur jakada abuja zai ƙara karanto mana daga wada in sa'altahum aya ta 66 a cikin sura ta tara suratul tauba na'am a'udhu لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الله سبحانه وتعالى يكي wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab da za ka tambaye su me yasa suke yin wannan izgilin sai ka ji suna ce maka inna kunna na hudu wa nal'ab mu dai hakika ba a wani abu muke ba kawai mun kasance muna kutsawa ne cikin al'amura na wasanni ko kuma babi na magana wa nal'ab kuma wasa muke yi ibn kasir ya ce فبينما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوه تبوك a lokacin annabi sallallahu alaihi yana cikin yakin tabuka wa rakbun minal munafiqin yasiruna baina yaday ga wa'ansu ayarin munafikai suna tafiya a gaban sa faqalu sai suka ce yazunnu hadha an yaftaha qusurar rumi wa qusunaha hayhata hayhata hayhat wannan wai yana tunanin wai zai je ya ci nasara ya karbe ya kuma buɗe ya karɓe ragamar eh, mulkin Roma, gidajen Roma da kuma ganuwarta, madafan iko ne za ka ce, haihata haihata faufau wannan tunani ya nisanta gaburan faruwa ba ma zai faru ba. fa'atla Allahu sallallahu Alaihi wasallam sai Allah ya gwada wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama manzan Allah sai ya ji me suke faɗa. to da manzo Allah sallallahu alaihi ya ji sai ya kirawo su yace alayya bi in nafar azo min da wani da wani ahun sai ya kira su sai ya ce qultum kaza wa kaza kun faɗi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza me ya faru fa halafu sai suka dinga rantsewa suna cewa ma kunna illa hudu wa nal'ab wallahi kawai kutsawa muke yi cikin babi na magana muna wasa sai Allah subhanahu wataala ya ce wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab wasu malaman sun ambata wasu sabubba na saukar wannan ayar bayan wannan kamar yadda muka faɗa a zaman mu na jiya akwai ruwaya da aka rawaito daga abdullahi dan umar allah ya ƙara yadda a gare shi mun karanta ta jiya akwai riwaya da ibn ishaq ya rawaito da kuma a cikin asirat kamar da ibn hisham ya kawo a cikin asiratun nabawiyya wacce ta lissafa su waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan abu al-imam Muhammad al-Amin Allah ya gafarta masa ya ambaci wani sababin cewa manzala sallama ana tafi a yakin tabuka a tare da shi akwai wasu daga cikin munafukai a lokacin sai taguwar annabi sallallahu alaihi wasallama ta zabce ba a ganta ba to lokacin da ta zabce ba a ganta ba sai suke munafukai sai suke gulma sai suke cewa ku kalle shi wai wai wai shine yake da awas sanin gaibi yana da awashi ya san gaibi kuma yanzu ga taguwarsa ta bata ma ya rasa inda take sai Allah ya aiko mala'ika Jibrilu sai ya gaya wa manzo Allah sallama cewa taguwarka tana daidai waje kaza a wuri kaza to sai manzo Allah sama ya tura aka je aka ɗauko ta kuma sai Allah ya sanar da shi abinda su wayannan munafikan suka faɗa sun ce kaza da kaza sai manzo Allah sallama ya ce a kirawo su sai tambaye su da ya tambaye su ya ce musu me na ji an ce kunce kunce kaza da kaza da kaza Shi ne sai suke cewa wallahi in na kunna na hudu, wa nal'ab ai mun kasance muna kutsawa ne muna kuma wasanni Allah ya ce to kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una da Allah da ayoyinsa da kuma manzansa kuke yin izgili la ta'tadhiru to izgili da shari'a ko mutum ya yi wa Allah izgili ko manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ko kuma ya yi wa addini to wani abu ne da ba wasa a cikinsa in dai mutum ya yi ko da wasa ke da gaske ne da mahimmancin saki da kome da 'yan tabawa ai bai kai mahimmancin addini ba to amma waɗannan uku ma manzala sun ce salasun na jiddun wa na jiddun saki ko da wasa mutum yin shi yayi kawai ya saki ya shiga ba a wasa a harkar saki to sai Allah ya ce la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum kun kafirce bayan kun kun bayyanar da imani a zahiri gashi har mun tafi yaki da ku in na'fu an ta'ifatin minkum to a cikinsu akwai wani daga cikinsu wanda daga baya ya tuba dama su su uku ne wasu kuma malaman suka ce a sun fi uku amma dai a cikinsu akwai mukhashin ibn humayyir wannan shine dabtin da malamai suka yi masa mukhashin ibn humayyir ko da yake wa'yansu suna cewa sunansa makshi makshi ibn al-humayyar amma dai dabdin da aka yi masa shine mukhashin ibn humayyar kamar yadda muhaqqiqun suka tabbatar to shi mukhashin ibn humayyar haddashi aka yi wa manzala sa wannan izgilin ko kuma haddashi ake wannan munafuncin to amma daga baya ya gano cewa kafirci ne kuma ya tuba daga munafuncin ya musulunta Allah kuma ya karɓi tubansa to sai Allah ya ce in na'fu an ta'ifatin minkum in dai muka yafe wa wa'ansu kamar mukhashin ibn al-humayr wanda shi ya riga ya tuba to shi saboda tubansa muka kyale shi nu'azzib ta'ifatan lokacin da yana kafiri dan munafiki a can lokacin kafiri ne to yanzu ya tuba ya musulunta don haka wancan aikin da ya yi na kuskure an yafe masa to nu'adhib ta'ifatan wato zamu azabtar da wato wasu bangare daga cikin ku minkum afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimina da sun kasance sun aikata babban laifi mujrimina ai murtakibin aljarima laifin kuma shine zama a cikin kafirci da munafunci ba tare da tuba ba shi ko wancan tunda ya tuba Allah ya karɓi tubansa wannan haka kira'ar jumhur take nafi'ul eh, ibnu kathir nafi'ul madani ibnu kathir ibnu amir abu amr al-basri ali al-kisai da hamza amma asim al-kufi shi kadai yana cewa afwan wannan ita ce kira asimul kufi in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan Fasara shine idan muka yi rangwami amma jumhur gaba ɗaya da na faɗi sunayensu su kuma suna cewa in yu'fa an ta'ifatin a madadin in afu sai zanto an gina shi ne mabniyun alama lam yusamma fa'iluhu abinda bature yake cewa passive voice in yu'fa an ta'ifatin in aka yi rangwame ga wasu daga cikinku to tu'azzab ta'ifatun za a azabtar da wasu kaga anan sai zanto tunda aka ce tu'azzab to ba zai zama ta'ifatan ba sai ya zama ta'ifatun domin ya zama annaibu anil fa'il annaibu anil fa'il kuma yana cikin al-asma'ul marfu'a in yu'fa an ta'ifatin minkum tu'azzab ta'ifatun bi annahum kanu mujrimina shi yasa ma mawaki yake cewa li'asimin qira'atun li ghayriha mukhalifa in afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifa li'asimin qira'atun li ghayriha mukhalifa asimul kufi yana da wata qira'a da ya saba wa ragowar in na'fu an ta'ifatin nu'adh minkum nu'adhib ta'ifa to shine sai suke cewa wannan daidai nan ya hau kan baharun rajas mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifa a cikin suratul tauba na ɗaya daga cikin eh, ayoyin da aka tsinko wani abu a cikin su aka ce sun wazanin waka ya dace da su da ita da wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minina mun kawo ta lokacin mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun shine baharul wafir kenan wannan kuma baharul rajas to wannan ayar ta yi magana akan izgili ma'addini, addini kun ga dai ga abin da suka ce sun zargi manzala sama akan sanin gaibi ya ce ya san gaibi ko manzala bai taba musu da'awar sanin gaibi ba amma dai aibata manzan Allah yi wa addini izgili ne haka zalika aibata sahabban manzon Allah sama ma yi wa addini izgili ne domin suna cewa ma ra'ayna misla qurra'ina haula arghabu minna butunan wala ajbana inda liqa wala akdhaba alsinatan kun ga wannan an zagi sahabbai Allah ya kira wannan da suna mai izgili ga addini to a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa rahama kamar yadda yake cikin Al-Fatawa Al-Kubra juz'i na shida shafi na 22 yake cewa abinda ake nufi da izgili ga addini ko abinda ake nufi ga izgili da izgili shine mutum yayi ba'a ta hanyar yin wani aiki ko kuma wata magana da zai yi ta bisa wargi ba wai da wasa yake ba amma kuma yayi haka ne dan ya zargi wanda yayi maganar dan shi shine yace kama sakhiru bil mutawwi'ina min al mu'mina fi sadaqat kamar yadda munafikai suka dinga yi wa masu kawo sadaka dan kansu dan an ce wanda zai iya kawo ya kawo sun kawo ne ya kawo dan kadan sai su ce kaga wannan dan Allah dubi wani zungui zungui da shi ya taho ya kawo kaza kaga wannan ai za a ji ai dariya to wannan shi ake kira al-istihza al-imam abu hamid al-ghazali allah ya ji kansa Rama a cikin ihya ulumuddin yake cewa abinda ake nufi da al-sukhriyat abinda ake nufi da isgili shine as-sukhriyatu ko kuma as-sukhriyat ma'ana as-sukhriyat ma'ana as-sukhriyati al-istihanatu wat-tahqir shine ka faɗi wani abu wanda a cikin maganar akwai alamar kaskantar da abu wat-tanbihu ala al-uyub ko kuma kana ƙoƙarin ka gwada cewa abu kaza yana da aibi to wannan sunansa izgili ala wajhin yudhaku minhu amma ka yi shi ta yanda za a za a yi dariya wa qad yakunu zalika bil muhakat zaka iya yin izgili ta hanyar kwaikwayon mutum kamar yadda 'yan wasan kwaikwayo suke yi na Hausa ko na Turanci ko na wasu yaran in ana so a zagi wa'yansu ko a zagi malamai sai a yi irin naɗin rawaninsu ko kuma a dinga yin irin maganarsu kaga mutum yana bismillahir rahmanir rahim ainihin wato kaga ana taba gemu to daga ji ka san wani ahli sunna ake so a zaga to wannan sunansa izgiri kamar da Abu Hamid ya faɗa Allah ya ji kansa da rahama to shi izgili akan yi shi da magana akan yi shi kuma a aikace kuma akan yi wa mutum akan yi wa kuma wani abu da mutum yake da alaƙa da shi kamar misali duk wani abu da yake da alaƙa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to taɓa shi yana fitar da mutum daga musulunci yanzu duk wanda ya zo ya kalli wata koyarwa annabi sallallahu Alaihi wasallama ya mata wani abu wanda zai sa a yi dariya to wannan mutumin ba zancen hanzari ya bar musulunci kamar wanda zai taɓa sunnar manzo Allah sallama ko a faɗi wata sifa ta annabi sallallahu alaihi sallama ya ya ce zai yi wasa da wannan sifar don a ji a yi dariya kuma ya ce da wasa yake babu wannan sawa'un maganar annabi ce ko aikinsa ne ko kamanninsa ne ko halayensa ne ko wani abu da ya ce a yi ko kuma a yi wasa da wani haƙƙi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama don a ji a yi dariya ana yin izgili da addini ta hanyar ko zagin addinin kamar yanzu abin da mutanen denmark suka yi wannan zanen da mutanen denmark suka yi kunga ai izgili ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da fafaroma mai ritaya benedict na uku ne ko na nawa wanda Allah ya taɓar da shi wanda ya yi a wata jami'a ta Poland ne a Holland ne ko Poland ya fito ya je ya gabatar da lecture a ciki ya faɗi wata magana wacce ta kunshi gugar zana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da Alƙur'ani to wannan kun ga yadda ya tayar da duniya tsaye saboda ya ce ƙur'ani ya kunshi tirenin da koyar da sakar karu kuma manzan Allah ma in ban da takobi ba abin da ya zo da shi ya tilasta wa mutane su shiga addini kaga wannan magana inda mutum ma ya yi kalmar shahada ya ce la ilaha illallah in ya faɗa haka to ya kafarta ya bar musulunci dalili ko ne wannan aya akwai dalilai da yawa amma dai wannan aya na ɗaya daga cikin dalilai haka zalika duk wata alama da take nuna wannan addinin kamar misali waɗanda suke yin izgili da aikin haji su kalli aikin haji su ce ai aikin haji wani abu ne da yake ɗan ragowar aikin ragowar bautar gunki ce ta yi saura ko su kalli azumi su sifanta shi da wani abu wanda za a ji a yi dariya ko su kalli sallah su faɗa mata wani abu wanda zai nuna ƙasƙanci da wulaƙanci ga Allah ko su kalli wani dai wata alama daga cikin alamomin addini su zage ta ko su zarge ta ko su yi mata ba'a wan yu'azzim sha'air Allah fa inna min taqwal ba mai girmama abubuwan da suke nuna girman Allah da samuwar Allah da yi masa biyayya sai wanda yake da taƙawa a cikin zuciyarsa kai yin izgili ma da ba'a ga waɗanda suke da addini saboda addinin su zai iya fitar da mutum daga musulunci domin wayannan mutanen a bisa waccan ruwayar sahabbai suka kalla suka ci zarafinsu Allah ya ce musu la ta'taziru qad kafartum ba'da imani a dalilan da suke sawa yawanci a wa addini izgili na farko dai kafirci da zindiƙanci zindiƙanci shine asali mutum a ransa ba musulmi ba ne amma sai ya fito da alamar musulunci ya zauna a cikin musulmi wannan shine zandaƙa. kuma asali shine nifaq ɗin. zindiki da kuma ilhadi kamar yanzu waɗannan sababbin mulhidan da suke fitowa a yanzu suke sukar cewa akwai Allah wannan abu na farko kenan daga cikin abubuwan da sukan ja a yi wa addini izgilanci idan mutum yana jin haushin bayan Allah mutane ne bayan Allah masu yi wa Allah ɗa'a da biyayya kai kuma ka ne su saboda kai ba su kake so ba kamar yadda suka yi wa annabi fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum sai suka ce me innahum wannan isgili ne su mutanen annabi lut akwai mabiya annabi Lutu wanda suke kan addinin musulunci kuma masu biyayya ga annabi lutu wanda su ba sa yin wannan ɗabi'ar ta namiji ya zake wa namiji kuma ba sa bari a yi sai suke cewa kai mutanen nan fafa sun sa mana ido su fa su wai masu tsarki ne ba ruwansu to wai ai ba suna faɗa ne dan a yabe su ba a dan a zage su ne mutumin da bai yadda da kai ba yaushe zai yadda da tsarkinka ne ya janyo ne a zubrukan ibnu badar ya kai ƙarar a wajen sayyidina umar ai da rikici ya haɗa su shi hutsai'a ya sauka a matsayin baƙo a wajen banu Darin. sai zubrukan bin badar ya karɓi bakuncinsa to kuma sai wata tafiya ta kama zubrukan sai ya bar ya bar a wajen iyalinsa kuma ya yayi wasiya da a ci gaba da kyautata masa to shi kuma zubrukan yana da ‘yan uba wayanda suke hamayya su kuma sai suka ga a ah, idan hudai a ya fita zai yabi zuburkan ibn badar kuma in ya yabe shi to shi kenan kashin su ya bushe yanzu abokin fadan su ya zo ya dare su sai suka ga to ya ya kamata su yi sai suka zo suka nemi tsaya suka ce ka tashi ka dawo wajen mu za mu sauke ka da giya da kaza za mu sauke ka da kaza da kaza suka gaya masa abubuwa ba da giya ba su faɗi giya ba suka gaya masa abubuwan da suka kwadaitar da shi sai ce to amma ina cikin bakunci da karamci na zuburkan kuma bai min komai ba ya kamata ai bai kamata in bar bakuncinsa ba to haka dai suka yi ta zuwa wajen zuburƙan wajen kutsai a hasse da ƙarshe dai suka ga alama dai shi a ba zai bar wannan bakuncin ba sai suka je suka samu matar a matar zuburƙan sai suka ce kin san me ta ce a ah, suka ce wannan fa bakon naki yana fa da wata kyakkyawar ya ba komai ne ya kawo shi nan ba sai dan ya aura wa mijinki wannan yar za a zauna lafiya Shi shikenan sai mata ta fara <laughs> canja masa fuska bala'in yau daban na gobe daban to sai suka zo suka ce kaga sai suka zo suka ziga hudaya suka ce kaga fa mutumin nan fa ba fa san zaman ka yake ba fa in ka kula ai guduwa ya sa matarsa ta kunya ta ka ta wulakanta ka tun yana yin uzuri har ta kai ya dawo ya ce kai aiko ya yadda ya gane ma a wannan da sisa ce suka je suka haɗa munafunci anan suka haɗa munafunci anan ƙarshe dole hutsai a ya tattara ya koma cikinsu kuma tare da tunanin cewa an ci zarafinsa zuburkan yana da ya ga hutsai a ya tashi ya tafi to shi kuma balarabe a duniyan nan ka yadda ya sauke ka shine bala'insa in balarabe ya sauke ka ka tashi ka tafi kafin lokacin tafiyar ai ka gama kunya tashi Zaka burinsa ya maka hidima saukakka zai yi fa ya kawo maka abinci ya kawo maka nama ya maka yanka kuma ya zo ku ci tare amma in kuna ci taron yana turo maka naman ne yana gyara maka ba wai don ya ci ya ƙoshi ba muku ta baki wani malami ya ce wani bawan Allah ya zo ya same ni a Abuja ina azumi akara maka lawu ka zo na ce i eh. ya ce to malam da Allah ina so a zo a ɗan yi mana faɗakarwa ya ce na tashi na tafi na yi faɗakar wannan na gama ya ɗauke ni ya kai ni ina ne bai ba ni abinci na ci ba ya ce sai daga baya dai bayan mun gaji likis sai ya kai ni gidansa sai ya aiko mana kankana kuma ya turo ɗansa mu sha tare <laughs> ya ce ya kama da kankana ya kuma turo ɗansa mu sha tare ya ce sai da muka gama kuma mun gama shan kankanar wai kuma akwai wani aiki da yake yi a wani site da Allah ko za a je ce ba zan je ba din ya ce ka kani nan baka sauke ni ba sai wata busasshiya kankana ka bani kuma ka turo ɗanka muka sha tare da shi sannan kuma ka ce min ni mala'ika ne baka san kai azumi ake ba ya mai fata-fata sannan ne ya sa aka kame abinci akwai mutanen da suna da wannan ruwa amma balarabe shi tashin hankalinsa shi ne ya ce maka ka zo ka ci ka ƙi yadda ka ci neman ma baƙi suke kuma wallahi har yanzu sai dai in baka je inda suke ba balarabe ne abokinka zai ɗauke ka ya kai ka garinsu su gan ka baƙi su tambaye shi wannan fa yace abokin karatuna ne to a waje na za a yi abincin rana ya ce a Allah ka yi haƙuri wallahi wane ya riga ya tambaya a a kaga fara nan haka kuka yi min kaga mutum kaman zai yi kuka sai da kyar za a rarrashe shi ya ce to to gaskiya ba shi abincin dare to a wajensa za a ci ka game da malamin ka da ya koyar da kai ya ce to da Allah a zo a ci abincin rana a gidana haka shi yasa balarabe ma in yana ƙaunar ka shine zai ce maka zan zo in ci abinci a gidanka tab muku yanzu kana ka ce da wani zan zo ci abinci a gidan ya ce ka kaga iyalin gashi ba sa nan dama fita zami ko ba ainihin fita ba sa a kirkiri fita din mu dawo magana karatu to shine zuburqan ibnu badar sai ya masa shine to da ya tashi sai sai hudai sai shi zuburqan ya zo wajen hudai ya ce me yasa ka bar kabar kabar bakuntata bayan kaza ban gaza ba kaza da kaza da kaza nayi wasiya a kyautata maka sai ce ka saurari sakona zaka ji sakona ashe ya kufula ne shine sai waka ya zambace shi amma kun san me me yaji ya fahimci zambo ne da yace masa da'il makarima la tarhal bughyatiha waq'ud fa innaka anta at-ta'imul kasi wannan baitin da ya faɗa shi ne ya sa sai da ya kuka ya je kai ƙara wajen sai na umar sai na umar sai da ya ɗaura kuɗai a saboda wannan baitin ta yi da'il makarima to kai da kake cewa in da gidanka ka sauke ni ai kai ka kyala batun wani karamci da da kirki da wasu manya-manyan ɗabi'u la tarhalli ha. ai ba irin ka ne yake zuwa ya nemo karamci ba waq'ud zauna a gida fa innaka anta ta'imul kasi ai kai kake ciyarwa kake tufatarwa zauna ka ci gaba da ciyarwa da tufatarwa bayan ka kiyarda ka karbi ciyarwar ta da tufatar ta sannan kuma ka koma ka ce min ni ne mai ciyarwa wa zagi na kake kenan to wani lokacin idan masu izgili suka ƙi jinin mutum nagari to sai su zo sai su dinga faɗan wani abu a kansa wanda za a yi masa dariya ya ce a ka san ustazan na akwai tsoron Allah in ka ji su da magana larabci tiryan tiryan tiryan wannan asali ya kamata ya zama yabo ne amma suna faɗa ne don a ji a yi wa mutanen dariya ce ka san su ai yan masallaci ne ana masallaci in mata ne a ce ka su ai niqabi ne da hijabi dan aji ayi dariya to wannan yana ɗaya daga za ga duk munafiki baya son mutane na gari sai ce to ga sunan na Allah kenan ga sunan sun taho eh bayan Allah na gari kenan amma so yake yi a ji ai musu dariya dole ya daga cikin abin da yake janyowa a yi addini izgili wataran san a sanni kamar yanzu wannan duk muna gani kuna gani ina gani kowa yana gani yara da suke fitowa a social media wayanda suke zagin sunna suke cin mutuncin shari'a kawai don su yi suna kuma abin takaici ka wai yaran ku ɗaya Ƙilama suna da awar suna tare da ku a addini da komai amma mutum zai yi rubutu ya ci mutuncin addini ko ya ci mutuncin masu addini ya ce musu masu ci da addini ya ce musu mutanen banza ya ce musu ba ƙaunar Allah suke ba kamar ya tsaga zuciyarsu ya ce musu sun saka siyasa a ransu ya ce musu suna raba kan jama'a ba don komai ba sai don kawai abin da yake so ja duniya ta san shi wani ya zo ya mai raddi wani ma ya zo ya mai raddi a ce waye wannan aiwana ne a hankali hankali har yayi suna wannan duk wanda baya son ya shiga cikin rikicin yi wa addini izgili to ya cire maganar sanya shahara domin makauniyar soyayya shahara takan janyo mutum ya zagi addini na uku kuma jahilci da kuma ta'assubanci domin akan samu wasu mutane jahilai waɗanda su asali ma ba su san cewa akwai addini yana da wannan hurumin ba bai kamata a taka shi ba sai zo su taka addini su taka masu addini to su wayannan jahilan babban abin da suke bukata shine a ilmantar da su wasu in aka gaya musu za su ji a ce a'a kaza da ka faɗa ba daidai ba ne musamman cikin masu kuɗi da 'yan siyasa kaga jahilcin da yake cikin 'yan siyasa yana da yawa kakka yi mamaki kaga mutum wai bahaushe ne ya taso a gidan malamai ko ya taso a gidan wasu mutane masu mutunci eh watakila yana da mutunci irin nasa a iya abin da ake iya koyansa ko ba karatu amma in ka koma can ciki zaka ga akwai wata kwakyariyar da wani zai buga wanda da ya san wannan kwakyariyar yana da ilimin haka da ya fita daga musulunci to amma kasancewar shi ba shi da zummar ya fita daga musulunci da za a gaya masa ma zai tuba ga Allah kuma ya daina to irin wa'annan yawanci kuskuren mu da muke fadawa idan muka ji dan siyasa yayi wannan yayi irin wannan kwakyariyar to a madadin mu ji haushin an yi wa addini haka sai mu ji daɗi da Allah ya sa ba daga ɓangaren mu aka yi wa addinin haka ba yawanci to in muka tashi muka tashi auna mai da martani da raddi a madadin mu yi yadda na farko dai tukuna mu bi ƙa'ida ta tsayarwa da mutum hujja idan mutum ya yi inkarin hujjar to kuma sannan sai a kalli abin da ya faɗa a yi masa raddi to amma wani lokacin kai tsaye da an fara sai kaga an fara takin ɗin personality personality dai mu kamar marin ƙijinin duk wani mutum kawai an tashi ba maganarsa ba a'a shi ɗin kawai ake wa raddi wani ya ce masa banza ɗan ƙauye to ya zagi addini kuma in ma dan binni ne ya zagi addinin kuma shikenan shi ya kubuta ko a ce bai iya magana ba ko a ce ya kaza ko a ce ya fiye kaza wataƙila wasu da za a zo a gyara musu a ce to wannan maganar da kuka faɗa ga matsayinta a addini ku fahimta kuma ku ji tsoron Allah kuma yawanci akwai son zuciya ni a fahimta ta a tunanina da yawa daga cikin 'yan siyasar Najeriya daga kowace jam'iyya suna taka addini illa dai kawai watakila na wasu ne suka fi wasu wasu sun fi wasu wauta wasu kuma sun fi wasu kamewa amma ba wata jam'iyya da ba a samun masu taka addini to amma sai dai galibi idan naka yayi sai ka kau da kanka amma in na wani yayi shi ka zaga da za mu haɗu duk masu addinin da suka yarda za su yi siyasa za su yi jam'iyya to su haɗu kan wani abu guda ɗaya addininmu shi ne gaba da komai duk wanda ya taɓa addininmu ko tare muke da shi ba wai mu lallaɓa shi wai don Allah don saboda gudun kar a zage mu ba a'a ba maganar lallaɓawa in kana buƙatar mu zauna tare da kai fito ka ba wa addini haƙuri ka ce wallahi baka sani ba ka fito ka ce jama'a abinda na faɗa ɗin nan malamai sun faɗakar da ni kun san ni ba karatun ba addini na karanta ba wallahi ban sani ba da na san haka ne da ba zan faɗa ba kuma na janya wannan maganar in ma kana da wata maganar ta siyasa da za ka yi in ya so ta maye gurbinta ka mai da martani hito ta maye gurbinta siyasa ce duk wanda ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa ba wanda zai shiga jam'iyya ya ce kuma wai zai kubuta ya ce wai zai kubuta daga zagi dole ne wani maso wani abokinsa ma da yake wata jam'iyyar sai ya yi masa gugar zana ko ya mayar masa da martani to jahilci da kuma ta'assubanci yakan janyo a zagi addini ko a addini izgili sannan kuma a taƙalidul a'ama taƙalidanci makauniyar biyayya takan sa wasu su zo su ce to mu ko annabin yayi ba za mu ba ko kuma su kalli wata sunna ko wani abu na addini saboda 'yan kaza suna yi su sai su zagi wannan abin su ce ba za su yi kamar masu zagin gemu da sun taso sun ga a gidansu ko a ɗariƙarsu ana zagin gemu da kunne na ni na ji wani wanda ake ganin cewa shehi ne babba a cikin garinmu na kano garin da ake tutiya da san annabi muhammad sallallahu alaihi amma yana cewa mun ji gemu sunna ne amma tun da 'yan izala suna yi ba za ba yi kama da 'yan bunsiraye ba kaga wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne daga cikin abubuwan da sukan janyo a zagi addini akwai girman kai da kuma cewa ni na fi kowa kamar yadda fir'auna ya ce da annabi musa am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun to ni na fi wannan wulakantaccen ya nuna annabi musa wala ya kadi yubin bai ma iya magana ba in ina yake yana gura-gura kaga wannan isgili ne da addini amma me yasa yayi saboda yana ganin shi gaba yake da annabi Musa ba a isa a umarce shi ba ‘yan uwa isgili ga addini yana da matukar haɗari babban sa shine yana fitar da mutum daga addinin musulunci kuma wallahi duk wanda ya mutu ba a cikin addini ba sai ya shiga wuta faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu annar Allah ya kiyashe mu na biyu yana haifar da tashin tashina a cikin al'umma ku duba ku gani duk ran da aka ci zarafin addini to fa akwai ƴan gani nan addini fa ba ba za fa yadda ba fa wallahi wani in zaka kashe shi sai dai ka kashe shi dan babu amfanin rayuwa ka zauna kana ji ana zagin ubangijinka ana zagin manzanka ana zagin addininka ba a so zaman lafiya ba common defamation of character defamation of character wanda in aka a taba maka wani abu a bata maka suna shine defamation of character ko it's punishable offense crime ne kuma yana nan akwai a criminal act akwai provision na wanda duk ya taba maka mutuncinka to da mutuncinka da mutuncin ka fa ai jihadi ne ma yunkuri wajen kare mutuncin addini to shi kuma defensive war a ko ina ya halatta saboda haka idan aka zo aka yi instigating ɗinka ko aka zo aka aka aka aka yi provoking ɗin mutum aka taɓa shi aka harzuka shi saboda an taɓa masa wani abu da yake ƙauna ai ba a so zaman lafiya ba to don haka don a zauna lafiya ba za ka zagi sahabban annabi sallallahu alaihi ka ce wai mu zauna lafiya da kai ba kowaye ya haife ka ba za ka taba annabi sallallahu alaihi ka ce kana so mu zauna lafiya ba mu ma Allah ya hana mun mu zage ka wala tasubul ladina yad'una min dunillahi kakka je kai ta zagin arna kai ta zagin su fa yasubullahu adwan bighairi ilm dan su je su zagi Allah mu muna kishin Allah ba za mu ba za mu zage su at expense of zagin Allah ba ba zai yi ba daga cikin sharrin izgili ga addini yakan janyo kilama a zub da jini a yi kashe-kashe wannan kuma ya tarihi ne wanda yake dogo duba sakamakon zanen nan da aka yi a denmark kone-kone nawa aka yi dukiya nawa aka kona mutum nawa aka kashe da an jiyo labari sai da ana abin nan wani lokaci wata malama a wata makaranta ta zo ta samu ɗaliba ta saka hijabi sai ta ce sai ɗalibar ta cire hijabin ai an hana sa hijabi a makaranta saboda makarantar ta arna ce kuma a tsakiyar garin musulmi to saboda awar ana koyar da turanci ana koyar da karatu ana cin wayek da neko mu ba za mu gina ta makarantar mu ga yadda ake zuwa a shiga a fita ɗalibai su dinga ta zama santa mai kyau ba wannan mata anniya ta takura wa yarinyar nan sai ta cire hijabi yarinya ta garzayo ta ce ba za ta cire ba sai rikici ya barke tsakaninta sai sai aka mare ta shi wannan malamar ta kata wajen discipline master aka gaya masa kuma ya mare ta sai yara suka ce wallahi ba za su yadda ba kawai yaran nan suka fito bakin titi suka samu 'yan bumburutu masu cuwa-cuwa suka ce an zagi annaba a makarantar mu Allahu alam kila ma wani da sholisho a bakin sa zai zai sake kowa ya gudun gudunmawa fetur aka shiga za a kona makarantar karshe sanadiyar rufe makarantar ki yara sun fahimci cewa in dai aka ce an zage annabi to fa an gama wani labari da ake bayarwa amma na ga yafi kama da labarin kanzan kureyi kusan kullum akwai tashin tashin na tsakanin 'yan sanda da da farar hula saboda akan samu ɓata gari a cikin 'yan sanda akan samu akwai kuma mutane na kirki wa min man hawlakum min al-a'rabi munafiqun wa min al-a'rabi man yu'minu billahi haka ne ko to wai shine wai da san duk san labarin sai aka ce wai sai dan sanda ya tare shi ce dan Allah ka taimaka ka kai ni charge office amma dan Allah ba ni da kuɗi yace to ba komai yana zuwa ya kai shi yana sauka sai ce ina takaddun babur ɗinka yace babu yace to na kama ka wasa wasa wasa ya ce shige mu je kawai dai da ya gaba yadda za a yi kawai ya cakumi ɗan sandan nan ya naushe shi sai faɗa ya kaure kici sai aka zo aka ce lafiya ce annabi ya zaga kankace mai wannan an lallasa shi amma ina jin wannan kawai dai labari ne ta amma dai in ma labari ne an shirya shi ƙarya ne an fahimci cewa dai ba yadda za a yi a taɓa musulunci a zauna lafiya saboda haka shi yasa dole ne ka mutunta duk waɗanda kake tare da su kuma kai ma dole ne a mutunta ka mu in an taɓa musulunci sai a ce wai akwai freedom of expression akwai freedom of expression to freedom of expression wani liberty ne na ɗan adam wanda kamar yadda turawa suke faɗa a ko yadda masana shari'a legal luminaries suke cewa is absolute yana cikin fundamental human rights wato menene ake fasar fundamental human rights ne da hausar ta ta gudu eh haƙoƙin bil'adama asalin haƙoƙi na bil'adama wanda ba sa taɓuwa yana da right to religion zai zaɓi addinin da ya ga dama ba a isa a hana shi ba kuma zai yi bautarsa ba a isa a hana shi ba illa dai kawai ya tsara haƙƙin waɗanda yake tare da su kuma yana da ‘yancin faɗin albarkacin bakinsa wanda wannan yana ɗaya daga cikin filas manyan filas na demokarasi akwai ‘yancin albarkacin baki a sashe na 33 ne zuwa ko talatin da biyar? aka abin nan kundin tsarin mulki na Najeriya ya wannan tanadin na cewa kana da dama ka bayyana ra'ayinka na siyasa ne ko na addini ko na kaza ko na kaza to amma da sharaɗi kuma ba a yadda ka faɗi abin da zai harzuka wani ba domin kai ba kai kaɗai ne shafaffe da mai ba dole a kula da wannan to shi isgili ga addini kala-kala ne ‘yan uwa’ akwai wanda yake kafirci ne tsantsa ya fitar da mutum daga musulunci gaba ɗaya shine irin wannan akwai wanda kuma ba kai tsaye ke fitar da mutum daga musulunci ba yana ƙara mai da mutum da ya fasiki misali duk wanda ya taɓa ƙur'ani ko ya taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya taɓa Allah to ko ya tuba ya kafirta wanda duk ya zagi manzo Allah sama hukuncinsa shine kisa wannan shine abin da aka hakaito ijma'i akan sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji ansa rama na da bayanai masu kyau a cikin As-Sadimul Maslul ala Shatimir Rasul wanda ya zagi Allah shi ma magana mafi inganci ko ya tuba dai ba guduwa ya ba jininsa ya halatta in ya so ya je su karke da ubangijin in ya tuban Allah ne kaɗai ya sanya tubansa yake to a Allah ya faɗa wa da in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimina sannan malamai sun yi ijma'i ahlul ilmi akan cewa duk wanda ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya taba Allah ko ya taba shari'a ko da musulmi ne ya yi ridda in kuma ba musulmi bane to ya in kafirin amana ne to jininsa ya halatta wannan amana ba za ta yi masa ba za ta yi masa amfani ba abu na biyu daga cikin abubuwan da daga cikin nau'o'i na izgili na yi wa addini izgili akwai taɓa mutane ko, a taɓa personalitinsu shaksiyarsu ko kuma aikinsu na duniya to wannan fasikanci ne kamar misali mutum ya kalli mutum ya masa ba'a ya ce shi da wani kai uwa kullum magani ya kyakkyake a da dariya ko ya ce kalle shi da wata kafa sai ka ce kaza to wannan in dai mutum ya san haɗarin yin haka to taɓa musulmi kuskure ne Allah ya ce ya ayyuhal Ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi ismul fusuqu ba'da al iman wa man lam yatub fa'ula'ika humus zalimun don haka dole a kiyaye wannan yana fitar da yana sa mutum ya zama fasiki akwai kuma wanda zai iya fitar da mutum daga addini gaba ɗaya kuma zai iya mai da shi fasiki ya danganta da dalilin da ya sa yi wannan kamar misali ah, mutum ya yi wa ɗan uwansa musulmi izgili saboda addinin da musulmin yake yi ko kuma saboda wata kamarsa wacce take dacewa da sunna to idan dai har izgilin ya zanto yana da alaƙa kai tsaye da addini to wannan kafirci ne ya fitar da mutum daga shari'a kamar misali a misali mutum ya zo ya kallo wani ya ce kalla shi don Allah wai shi ne wai sallah a ganin sa za ta wani kubutar da shi to sallar inda za ta kubutar da mutum tayi yi kaza mana tun ya faɗa kaga ya taba sallah amma saboda wannan mutumin to wannan ya kai kansa zuwa ga kafirci wannan ya fitar da shi daga addinin musulunci amma idan kuma abin yana komawa zuwa ga wato asalin kamannin shi wannan muminin to wannan yana tabbatar da shi zuwa fasikanci kamar yadda muka faɗa a baya an tambayi Sheikh Abdulaziz bin Baz Allah ya ji kansa da rahama aka ce masa algafarta malam hal man yasta'zi'u bid-dini bi an yaskhara min al-lihyati aw min taqsir al thiyabi yu'addu dhalika min al-kufr wanda yake wa addini izgili kamar ya zagi gemu ko ya zagi dan dan wando ya ce ga masu wandan kannan su din ko ga masu tsallake ruwa ko a ce kai saki wandan ka haye ruwan ko masu ganin niqabi a ce barayi ne ai ayan suka sa niƙabin nan sata suke wa mutane ko a kalli mutum a ce ka gan shi dan ai boko haram ne ɗan tada ƙayyar baya ne amma abin da yasa ake jin haushin saboda sun tsaya sun ce Allah za su bauta wa kawai to aka tambaye bin bas sai Allah ya ji kansa da rahama sai ya bada amsa sai ya ce hadha yahtalif wannan akwai ya danganta idza kana qasaduhu al-istihza'a bid-din in mutun yayi haka ne dan ya ci mutuncin addini fa hiya ridda to wannan ridda ce kama qala ta'ala qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum yace amma idza kana yastahzi'u min ash-shakhs nafsihi amma in yana taba mutumin ne bi asbabin ukhra min jihati al saboda wasu sabubban daban da suka shafi gemu aw min jihati taqsiri siyabi ko kuma saboda ya dage tufafinsa baya takewa wa ya'ni bidhalika annahu mutazammitun wa an yastahzi'a bi umurin ukhra yushaddidu fi hadha aw yatasahalu fi umurin ukhra ya'lamu annahu ja'a bi haddin wa laysa qasaduhu al-istihza'a bid-dini bal yaqsidu istihza bal yaqsidu istihza'ahu bi shakhsi bi taqsirihi li thawbihi aw li asbabin ukhra yace amma idan misali mutum ya zanto ya taba kaman ko ya ce wane ya cika tsanantawa ko wane ya cika tasahulanci ko kuma ya tsaye da gemun nasa yayi yawa amma ba wai ya nufi taɓa shari'a ko da ganin me yasa shari'a ta ce ai haka ba ba wayewa a ciki to wannan yana mai da mutum fasiki amma idza kana qasduhu listihza'u bid-din ko istihza'a bid-din wa tanaqqusa lid din fa yakunu ridda Allah al-afiya wannan ita ce amsar da shi ibnu bas Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa idan aka duba littafin fatawa na Sheikh bin Baz juz'i na 28 shafi na 365 zuwa 366 Ah, idan muka koma maganganun malamai na mazhabobi daban-daban akan cin zarafin addini za mu samu al'imam ibn nujaim al-hanafi Allah ya ji kansa da rahama daga mazhabar hanafiya wanda yake da littafin al’ashiba wannan za'ir yake cewa alistihza'u bil ilmi wal ulama'i kufur zagin malamai da yi musu ba'a da yi musu izgili kafirci wannan kuma haka ne dan da wahala ka ga mutumin da ba munafiki ba yana cin zarafin malamai ko yana cin zarafin ilimi domin munafikan farko su suka fara gwada yadda ake cin zarafin malamai dan malaman farko su ne sahabbai bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu dawo malikiya al-imam al-qadi abubakar ibn al-arabi al-maliki mai littafin al-ahkamul qur'an da kuma al-qabas sharhin muwatta ta Malik ibn Anas da kuma eh, sharhin sunan Tirmidhi da kuma al-Awasim min al-Qawasim duk mutumin da kaga yana zagin Ibn al-Arabi na rantse da Allah dan Shi'a ne kan ma kai wata wata dan Shi'a ne saboda ba wanda ya dandaka yan Shi'a a turmin da ake dandaka yan bid'a irin Ibn al-Arabi a cikin al-Awasim min al-Qawasim to don haka duk wanda ya karanta al'awasin min alƙawasin, in da sofa ne na shi'a a ransa sai ya zagi ibn al-arabi shi sa muke jin wani yana kutuntuma masa zagi ibn al-arabi al-maliki babban malami Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa da rahama ɗalibin abu hamid al-ghazali to ibn al-arabi yake cewa dangane da abin da ya shafi abin da su wa'annan munafukan suka yi kar kuma ta fa tafsirin waccan ayan muke yi za ku ga muna ta koma zuwa gare ta sai dai da yake abin ya fi kama da a tafsirin mawdu'i in muka ɗau topic to muna faɗaɗa shi ko yace la yakhlu an ya kuna ma ƙaluhu min zalika jiddan au hazlan abin da suka faɗa ɗin nan suke cewa mu dai mun ga waɗannan sun fiye ciki da ci sun fiye ƙarya sun iya kaza ko dai zanto sun faɗa ne da gaske ko sun faɗa dan suna tsokana wa huwa kaifa ma kana kufurun to ko da tsokana ɗin ka taɓa mutane bayan Allah amma ka haɗa taɓa sun da addini to ko da wasa ko da gaske ne wannan kafirci ne fa innal hazala bil kufri kufurun domin yin wasa a cikin kafirci shi ma kafircin ne la khilafa fihi bainal umma ibn al-arabi yace ba ma wai shi kadai yake ganin haka ba wannan ba ma wani cikin malamai amma musulmai da yace ba haka bane kaga kamar ya kai to ijma'i kenan a fakaice ko yanzu mun ji hanafiya mun ji malikiya mu tafi shafi'iyya imam an-nawawi Allah ya ji kansa da rahama kat kenan a shafi'iyya ko eh wai ba ma guje ya shanye tawada yace kat kenan to imamu imamun nawawi ya ibn sharaf abu zakariya nawawi yake cewa wal af'alul mujibati lil kufr ayyukan da suke tilastawa mutum ya zama cikin kafirci hiyallati tasduru an amadin wastihza'in bid-dini sarihin sune wato ayyukan da mutum ya aikata su na kafirci da gangan ba bisa rashin sani ba ko mutum ya yi wa addini ba'a a zahiri ya fito ƙararraye wa addini ba'a ya soki addini to wannan ya kafarta to mu tafi kuma zabar hanabila bari mu ɗau babban malami ibn kudama mai littafin almughni wanda da bai iya faɗa sunan ba ya ce ibn kaddama to ibn kudama ake cewa yace ka tai ka duba almuganna na ibnu qaddama <laughs> almuguni na ibnu qudama <laughs> iza ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتختلط الأمور عليه حتى يصير أضل من تومر حكيم in yau in so ɗaya mutum ya kuskure ba a yi masa dariya saboda ba wani ɗan adam da ya fi ƙarfin ya kuskure amma in yi zato kullum mutum sai ya yi to wannan kaga ya shiga cikin garari to ibn qudamat al Alhambali al Allah ji kansa da rahama yake cewa man sabba Allah ta'ala kafara duk wanda ya ɓaci ubangiji to ya Da haka wa'annan da suka fito suna yin wa'annan maganganun na baya da aka yi wannan kun ga ai kafirai ne lamba ɗaya wanda ma bai yarda da sun zama kafirai ba ya zama kafiri man shakka fi kufurihim fa huwa kafir mutum ya tsaya to anya ko sa kafirta ko ba sa kafirta ba to wannan ma kafirci ne sawa'un kana mazihan aw jaddan sawa'un da wasa mutum yake in yi zagi Allah ko kuma da gaske yake wa kadhalika man istahza'a billahi ta'ala haka duk wanda wa Allah ba'a aw bi ayatihi ko wa ayoyin Allah ba'a aw bi rusulihi ko yawa manzannin Allah aw bi kutubihi mu ƙara da ɗaya daga cikin ko mu ɗauki waɗanda su kuma malamai ne na fiƙihu amma kusan zaman kansu suke mu ɗauki shekul islam ibn taimiyya Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ibn taimiyya yake cewa alistihza'u bil qalbi mutum yayi istihza'i izgili ko ba'a a zuci walintiqas ya ji yana ganin ya ji Allah ko manzan Allah ko addini ko masu addini a ƙasƙantattu ne yunafil iman wannan yana korewa mutum imani allazi ƙalbi da yake cikin zuci munafata diddahu kamar yadda ka san kishiya tana kore kishiya abu yana kore kishiyarsa sai ya ce walistihza'u bil lisani yunafil iman adh yunafil iman adh-dhahira bil lisani kadhalik in izgilin na zuci ne to yana kora imanin zuci in na harshe ne kuma yana ɓoye imanin harshe yana kora imanin harshe to abu na gaba matsayin malamai musulunci game da abin da ya shafi a yi wa addini izgili saura minti biyar allah ya sa mu gama kafin minti biyar da farko dai idan idan aka yi isgili da addini matsayin malamai wanda su ne ulul da kuma shugabanni matakin da ya kamata su ɗauka in aka yi izgili ba a so a ƙyala abin a hannun kuwa kun ga dai muna cewa wane ya kafirta wane ya kafirta ko mutum yana kafirta da aiki amma bayyana kafircin da tagin ɗinsa ga mutum ba aikin kowa ba ne aikin gwamnati ne saboda haka ba wai haka kawai ni da kai kawai za mu tashi mu ce mu je mu sa wani suna kafiri ba mun fitar da shi daga musulunci a'a gwamnati ta musulunci ita ce take da alhakin cewa wane ya zama kafiri ita kuma gwamnati tana da wakilci na malamai wanda ita kanta gwamnati in ta yi kuskure malamai ne suke dora ta akan kirba alƙali iyan Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin ashafa ashifa bi ta'rifi huquqil yake cewa abdulhamid ibn habib ba malikan nan da asbagh ibn khalil shi ma ɗan malikiya min fuqaha'i qurtuba wanda suna cikin malamai masana na garin qurtuba mu bi qatali rajulin lahu ibnu akh lahu akhin wato sun yi hukunci sun ce a kashe wani mutum wa kana kharaja yawman fa nazala alaihi al-matar a lokacin shi wannan wannan yaron dan uwar matar sarki ne tsaya ku ga yadda malamai yadda ake malamai alƙali ne yake bada labarin a baban falalu abul fadl alqadiyar a cikin ashafa to shi wannan yaro ya fita sai ruwan sama ya sauka sai ya fara cewa kai wannan mutum wannan ya fara wa da mutane ruwan nan nasa ka san shi ya saba astaghfirullah da wa yake da Allah yake kamar irin abin da zaka ga a kasuwa ka ji mutum ya ce oh rashin cinikin nan kamar mun zagi sama kaga wannan ba karamin hadari bane kuma zaka ji jahilan yan kasuwa suna faɗa haka sun mai da Allah kamar mutum kenan yau da dan za a daka ta haushin da Allah yake ji namu da mun ma numfashi ne ai karamcin Allah ne yasa ya kyale mu to sai ya faɗi wannan yake cewa bada al kharrazu julu da juludahu ya fara zubo mana rundunarsa din nan to sai labari ya isa zuwa ga sai labari ya yaɗu abin da ya faɗa sai aka tara malamai sai malamai suka haɗu sai suka ce to gaskiya tunda dai kun ga ƙanin matar sarki ne gano ga sarakuta ga sauransu kuma sai sarki ya sa hannu a kashe shi saboda haka dai a yi masa uzuri ko da jahilci ko da wani abu sai suka tsaya su tawaqqafal ulama ba'dul ulama an safiki mihi suka ce a ai abin da yasa wannan abasun ne min alqaul kawai abin da za a yi ai masa ta'ziri sai labari ya je wajen ibn habib ba malike dai ibn habib mai littafin alwadiha wanda gashi ba malike kuma sannan suna yawan rikici in aka matsala ta zo aka yi kiki ka gaya kamar baba malikin ba ma in ya saba wa imamu malik akan matsala ibn habib ya ce wallahi ko ni ko shi jininsa yana wuyana a kashe shi in an kashe shi ni a kashe ni a ce ni na ce a kashe shi Ya mu rabban abad nahu la tasiru la ya zagi Allah da muke bautawa sanan ba mu tashi mu wa ubangiji haƙinsa ba inna idan la'abidu su in ku haka ta faru mun zama bayin banza wa ma nahnu lahu bi'abidin bamu isa bamu cika bayi na Allah na gaske ba kenan sannan a wajen fatawa ya faɗi wannan sannan ya fashe da kuka ya dinga kuka masallacin ya barke da kuka sai labari ya isa wajen sarkin wannan sarkin wanda ake kiransa Abdurrahman ibn al-Hakam al-Umawi wanda matarsa afuwan ba na ce ƙani ɗan uwanta ne da ita matar tasa da baban wannan yaron wa ɗaya uba ɗaya don haka menene kenan za a ce nata ɗan ɗan uwanta ne kuma ka san da yadda mata take sai shi abdulrahman ibn al-hakam ya ce a zo a zo aka kawo kes ɗin kot. sai ce mai malamai suka ce aka ce ga abin da malamai suka ce gashi gashi gashi gashi amma ga abin da ibnu habib ya faɗa kawai yana jin wannan magana take ce wallahi magana ibn habib ita ce daidai kuma ya rubuta takarda aka tilasta wannan alƙalin ya yi resign alƙalin da ya karɓi maganar wa'ancan malaman kuma ya ce a je a ɗauke shi aka kashe shi kuma aka je aka kashe shi to kaga malamai na gaske kenan ba zagin sarki ba ne gaskiya ce ya fito ya faɗi gaskiya ya ce ba zai yiwu ba muna musulmi a zagi ubangiji mai shiru to wannan shine mawkifin da ya kamata malamai su ɗauka to amma ana nuna min cewa lokaci ya yi ina ganin dole nan haka za mu gimtse da fata abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma allah ubangiji ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kun manta jiya Allah gafarta malamai jiya abin da muka ce to